Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar Muda, da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma zan ja akalar shirin wanda daga yanzu ba idan ƙarin lokacin da muka samu ya tashi daga hantsin ranar alhamis zuwa laraba a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi a najeriya da niger takwas da rabi agogon ghana da gmt sakamakon sauye-sauyen da voa hausa ta aiwatar domin ƙara farantawa ku masu saurare a yau ɗin za mu shiga najeriya da niger ku biyo mu To kamar yadda wasu daga cikinku suka ji a makon da ya gabata shirin na ci gaba da ji daga bakin Malam Alhad Sabi'u Muhammad shugaban wata makaranta a Kaduna wanne dagewarsa kan sana'o'in dogaro da kai da maganar neman ilimi suka bashi damar kaiwa matsayin da yake a halin yanzu duk da kasancewarsa mai tawaya a dukkan kafafuwansu biyu. Za kuma mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, Darakta Dalhat ya ci gaba da bayani kan mahimmancin ilimin nakasassu kamar yadda za a ji a ƙarshen tattaunawarsa da wakilin sashen hausa isa lawal ikara gaba ɗaya in ka duba tarihin rayuwar karatunka da tasowarka zuwan ka zariya dawowarka badarawa um, a sarki da zuwa yanzu menene ke zama maka kalubale ko damuwa na irin abubuwan da ka ci karo da su haka misali kaga lokacin da nake primary school daga badarawa ina um, gidanmu yana bostof badarawa bostof akwai yar tafiya zuwa lea badarawa na gama lea badarawa ba da keken guragu da rarrafe nake nake zuwa ka san da can baya dan yi karancin kujerun zama da ajin da nake ƙarya ne a can mu rasa kujerun zama domin kafin kowa ya zo na gama lodo su na gama tarawa a jumu sai kujerun zama eh. kwarai kuwa da kai kake kai kujerun da hannu ɗaya zan ɗaga ta kuma da kujerar zama ta ɗalibai kwarai da gaske zan daga ta da hannu ɗaya kuma ina dafa da hannu ɗaya in kai ta cikin ajin mun aji kafin ka ce an gama zuwa ni na gama gyara na gama kintsa ajin har an gano ha kuma an san da haka an gane to wani lokacin da kalubalen da nake so nuna maka anan wani lokacin aka dan samu tuntubi akan hanya ko in taka kaya ko in taka kusa ko wani mai kama da haka to wani lokacin sai ni kwana ɗaya kwana biyu ma ban samu zuwa ba mm. saboda sai sai jinyan nan ta warke kafin abin nan haka na yi lokacin da sami smc da kafa nake tafiya har lokacin ba keke har lokacin ba keke to a lokacin ba su ne a kasuwa ko ba kuɗin saye ne to babu zan iya cewa babu kuɗin saye kuma babu ma irin su malam isiya a lokacin eh, ana babu a wannan ina ji Kano kadai suke samun irin wannan abun a lokacin wani lokacin in gada ta lalace sai na kewayi daga bazara sai na bi ta wata anguwa daban zagayo kafin kafin kafin dawo smc to ina ganin na fara samun keke ne bayan na gama secondary school babba shi ma gwamnati ce ta sa aka yi mu ban san wanda ya je shiga da ya rubuce rubuce ne da kawai rana an turo mu wani ya zo ce ni ne wani na ce eh ni ne aka ce to ga abin da ake bukata an zo gidan gwamnati lokaci kaza da kaza da kaza gashi da kawai na zo sai na kake kini suka hada suka bani shi ne na ci gaba da amfani da shi to wani kalubalen na fuskanta na bangaren karatu na NCE a nan angon sarki ne ita ma jama'a jama'atu college ta kasance to muna da bangare na arabic a shekara ta biyu sai an tafi maiduguri gamborin gala nan ake zo ake wani kwas dole ne kawai sai kaje haka na bi su muka tafi to da na je can sati ɗaya sati na biyu ba karamar wahala na sha ba saboda ɗakin kwanan mu da gurin karatun akwai tazarar tafiya sannan kuma su yanayin ƙasarsu duk rairayi ne kawai da abin nan so ga zafi wani lokacin ga zafin rana ga rairayi ga abin nan so ba karamar wahala na sha ba na in tashi da safe in tafi ajin karatu in an tashi kuma da wani lokacin ma wani lakcara din ana cikin karatu zai iya cewa ku same ni a wuri kaza ta haka za a ƙara ta fita ga baki ɗaya ba al'akari da kai ba to kuma ba su da komai su ma ko irin tanaji na aka sami irin haka a sa mutum keke ko na abu kamar duk babu wannan abubuwan so amma dai cikin yardan Allah tunda abun yana cikin raina sati ɗaya sati biyu ya zabe mun jiki har ba wani lokacin abokan aji na ma su ce wani sai su ce mu da alaka tafi mu da takarda ta ka samu saboda zan riga su zuwa don wasu kafin su zo ni na ma riga su na riga na abin na tafi so irin wayannan dai sune kusan dan kalubalen na samu ta bangaren karatu din gaskiya ban samu abin hawa ba sai bayan kusan da gama mafi yawancin karance karance na kafin ma na fara samu to nasarori fa ka to ai nasara alhamdulillah babban nasara ina tsayuwa da kaina yanzu albarkacin wahalhalun da na sha na baya yanzu ina iya tsayuwa da kaina ina da mata biyu yanzu haka kusan yara na goma sha biyar yanzu kuma ni ne cinsu ni ne shan su ni ne makaranta su kamar yadda alhaji ya faɗi ba da ko ɗaya a makarantar gwamnati duk makaranta na kuɗi ne nake biya kuma cikin ikon Allah da hukuncin ubangiji ba abin da nake gazawa duk da canjin yanayi dai da aka samu da su amma dai mana muna talallaba kuma na roƙon Allah kuma Allah yana kawo mana mafita muna ɗaukan ɗawainiyan kanmu wannan ba ƙaramin cin nasara ne a rayuwa. To daga Najeriya za mu nufi jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin masu bukata ta musamman suka dage da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma tasirin baiwa yaran da ke da tawaya damar samun ilimin zamani. Wannan yunkuri ya biyo bayan la'akari da yadda a wasu yankuna irin su jihar Agades. Wasu iyayen ke sakaci da wannan aiki da ke matsayin wani bangare na tarbiyyar yara. Ga kashin farko na hirar wakilin muryar Amurka. hamid mahmud da abdu mutsallabi shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar agades wato federation de personnes handicapées masu nakasan nan bakin da karatun su ya kai eh, sai amd kamar ta shida to daga nan wurin fa ba su da makaranta ta karatu na gaba anan nan da agarsi mun sha magana bisa wannan fanni na rashin ci gaba da karatu an kai ta shidda na nakasassu wani lokaci ana samun gazawa daga wurin uwaye kai shi da maido shi masu kokari suna kai suna maido su har su kare karatunsu wasu kuma saboda matsalar kai wannan da dawo wannan ba su iya jimrewa shi yasa ba sa son ba sa kai yaran nan karatu don shi muke waye musu kai muna kwatanta musu cewa ko mun na kasar da mutum ke gare shi ko mun na kasar da mutum ke gare shi su kai shi karatu mun na kasar da ke gare shi in a san ho za ka sa shi ka sa shi a san ho ka kai shi ikwal dan shi zai sa ya samu rayuwarshi ta kyautatu rayuwar shi ta inganta in ya yi karatu saboda rashin karatun kamar matsala ne bayan shi matsala ta biyu ta wanda ba su gani su ma kai su da maido su to amma a cikin kwanakin ga mun yi aiki tare da da dran da unicef ana tattaunawa bisa a ga yayan da za a yi a sama musu hanya ta moyen de déplacement wanda za a kai su ana maido su akwai matsala ta rashin kama hali na kuɗi wanda yanzu in aka diba za a ga kama makarantar da ka fara za a rika kawo kawo shin wannan ma bai taimaka ba wajen hana su yaran da kasa su ci gaba da karatun su game da karatun kawo jika kawo dari mutane Nijar ba ragwaye ne ba gaskiya babu gazawa bisa wannan matsalar zuwa da dawowa amma kuma in mutumin bai da kahuwa mu jagororin mutane masu na kasa akwai hanyoyin da muke bi mu mushi muwayankin da zai samu abin hawan na zuwa da zawwa in dai bai da kahuwa mu mara kahuwa wancan ko da ba su su ma bangaren su ana ana nema musu halin da za a rika kai su tunda kaga wanda bai gani kullum sai an kai shi a maido shi to ana na ana nemi hanyoyin da za a bi a samu muwayankin da za a samu wanda zai kai su a muwayan da deplasman su a kai su a maida su gida babban kirana ga uwayen mutane wanda suke suna da nakasa magana ta farko da Allah in dai yaro ya kai shekaru na lakwal su kai shi su sashi ikon in ba su san hanyoyin ba ko makafo ne ko kurma ko gurgu ne su zo shi mun san hanyoyin da za bi a kai shi a sashi lakwal saboda ba kullun za su zama tare da shi ba in yi samu wannan eh, karatun wannan zai ceci kanshi Masu Masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin wato ranar laraba kenan a shirinmu na dare karfe tara da rabi na yamma a Najeriya da Nishar takwas da rabi a Ghana. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da Hamid Mahmud a jihar Agades ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku